sakamakon ayyuka na ta'addanci da ke ƙarin ruwa a yankin sahel ya sa masana da ƙwararru kan sha'anin tsaro gudanar da taro na kwanaki biyu a agades inda suka yi nazari na sabbin dubarun haɗa kai da nufin tunkarar annobar bazuwar ƙananan makamai da tsanani na talauci da rashin mulki na gari na taimakawa wajen bazuwar ta'addanci a yankin a cewar wadirago kulbali masanin harkokin tsaro ne a ƙasar mali ya ce yaƙi da ta'addanci na buƙatar kallon tsof dole ne shugabannin ƙasashen yankin su warware ginshiƙi na ta'addancin kamar talauci da wariya da kuma adalci to sai dai kuma hakan baya nufin hirar baka dole kasashen mu su yi aiki tare a cewar masanan dai afirka na bukatar tunkarar annobar ta talauci da kuma tabbatar da adalci kan kowa to sai dai sauyi a siyasa a yankin sahel zai tasiri sosai a cikin yakin in ji kwande seku kwararre kan sha'anin tsaro ne a kasar togo ya sakamakon sauye-sauyen da ake samu a yankin sahel game da batun shugabanci barazana ne ga inganci na dubari yaki da ta'addancin kuma ana bukatar kallon sabon kalu kalubalen nan take da nufin nazari irin mataki na gaba domin a taimaka wannan fannin. tun daga shekara ta da bakwai ne dai batun ta'addanci ya soma tasiri a yankin bayan bullar boko haram to sai dai kuma suna ganin rushewar gwamnatin kaddafi da ita ce umul aba isun bazuwar kananan makamai a cikin kasashen ecowas da haka ne ya zama dole kasashen su dunkule wuri guda domin tunkarar wannan matsalar a cewar malam ibrahim wanda mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a kasashen afirka su hada karfin su su hada makamman su hada duk abin da suke da su yake shi gaba da za ta iya tafi da mu cikin eh, Eh, waga matsala ta ta'addanci 'yan afirka su hada kan suri guda su gama mukamman su su gama sojawan su gama kasashen su mai da alkibla guda ta yin yaki da ta'addanci abin shira a gani dai tasirin tattaunawar da kwararru da masanan suka yi wacce aka gudanar a cikin tsanani na talauci da rashin ayyukan miliyoyin matasan da ke zama mafi yawa na al'ummar yankin hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger